وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah Allah ya muna arziki na sake haduwa a wannan masallaci na umarni da aisha a nan garin argungu inda karatu yake gudana a cikin littafin muwasa wallafar imamu malik radiyallahu anhu muna roƙon Allah Allah ya gafarta masa ya ƙara masa rama tare da dukkan malumar sunna muna addu'a Allah ya ji kan tafi da Idris Zakariya da kuma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da maluman jihadi Sheikh Usman dan Kodiyo Sheikh Abdullahi da kuma almajiransu da mataimakansu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa Najeriya matsaloli da muke ta fama da su Allah ka kuranye mana ka sa mu cikin aminci da walwala da yalwatar tsare arziki ah, muna roƙon Allah Allah ya taimaki shugaban majalisar malamai a shek Muhammadu Sani ya haya Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi tare da dukkan abokanin aiki muna cikin kitabu sahara babu jami'ar wazo wato bayani akan wato Allah wato wani um, babi ne wanda ya kamar makandamiya game da matsalolin arwallah uh, za mu tashi hadisi na 59 عندما رواية حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها أولا رواية واتو an same ta ta bakin a yaron na usmani wato baranci ne ma'ana majalisinsa ne tsawonsa ne da ya tsewata to shi ya to ya ce na usman na affan lalle na usman na wajen lamu hannu jalasa ala al-maqaid ya na kan wani wurin zama wani dakali wanda ake zaunawa fa za al-mu'azzin fa'azanahu bi salati al-asr wato sai ladani mai kiran sallah bayan ya kiran sallah lokacin sallah ya yi saboda akwai shagulgula na shugabanci nauyi da aka sai na usman a matsayinsa na khalifa to yana da bukata ya masa tambini cewa lokacin sallah ya yi ya zo ya mai ya sayi lokacin sallah ya yi lokacin la'asar ya yi Ba bada hadi mayin sai sai dina usmana wato yake a kawo mishi ruwa mata wanda a yi arwalla sun matsala bayan ya kare arwalla sai ce wallahi ku mahalarta masu sauraro ne muku rantsuwa da Allah lau hajji sannakum hadisan lalle lalle zan wada muku wani hadisi laula Annabu fi kitabillahi ba dan cewa akwai wata magana cikin littafin Allah ba wadda ta yi daidai da ma'anar wannan hadisin to ma haddastu kubuhu da ban wada muku hadisin to amma hadisin akwai aya da ta zo daidai da ma'anarsa wato wajen a akan ayyukan alkhairi cewa aikin alkhairi yana shahin zunubi kamar yadda imamu na malik ya zai faɗa mana nan gaba wajen ruwaya kuma laula ayatun fi lahi. ko kuma laula ayatun ma haddastu ma haddastu ba dan wata aya ba ta to da ban faɗa muku wannan hadisin ba wato nan wasu suka ce to ayat ayat da take hana koya ilimi to za mu ji dai ƙarin bayani nan gaba آه، إن الذين يكتمون ما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون to kun ga wasu sun ɗauka cewa wannan aya ce Allah ta baraka wata ala ya ce waɗanda suke ɓoye ilimi suke ɓoye ilimi da muka bayyanar bayan mun bayyana an ga mutane cikin alkur'ani sai su ɓoye ilimin su isar da shi ga mutane to sai Allah ya ce waɗanda suke ɓoye ilimi suna cikin zinuwa ayat ta sauka ga bani isra'ila amma tana aiki ga malamai musulmi waɗanda sun ka koya ilimi to sai na usman ya ce ba don wannan aya ba da ba zai faɗa musu wannan hadisin ba saboda romot da a ciki kada wani ya ke da wannan romot da wannan falalar shi ki tuba daga zunubanki ya aikata laifuka ya ce ai arwallah tana shahe mai wannan zunubin Eh, waccan aya eh, kuma za mu ji imamu malik zai faɗi abinda a hasacensa yake ganin cewa ita ce sai na usman yake nuni shi ne inda alhassanati yau ga himnar sai ya haɗe zalika dukkan aqimi salata tarafai nahari wa zulafa wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين to imamuna malik radiyallahu anhu yace shi yana zaton wannan aya ce sayyidina usman yake ishara zuwa gare ta cewa wanga hadisin ya kunshi falalan arwalla tana garga tana karkare sannan wannan aya ita kuma ta ce tafai tsaye da sallah daga lokaci kaza zuwa ta za a kai bayanin da lokutan sallah a karshe Allah yake inna alhasanati ya sayyi'ati lalle ayyukan alheri ayyukan lada kyawawa suna tafiyar da zunubai kun ga aiko arwalla tana cikin hasanat ko arwalla tana cikin hasanat kamar yadda salloli suke cikin hasanat to na ala'ayi halin sayyidina Usman bayan ya faɗa musu wannan sun makala sannan ya ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu na ji manzo Allah su da aminta Allah tabbata gare shi yana cewa ma ne ne ba wani mutum ya tawabba wanda zai arwalla ba yi na wuzuwa ya kyautata arwalla shi ya arwalla da kyau kamar da Allah ya hore shi kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da shi thumma yusalli thumma salata sannan ya sallaci sallah da wannan arwallar illa gufira lahu ma bainahu wa bain salati ukhra kun ga thumma yusalli salata as-salata an mata alif da lam kenan sallah ce ayyanan na ko yana yiwa sallar la'asar ko kuma mu ce jinsin sallah don haka kowace sallah cikin salloli guda biyar to duk wanda ya arwalla ya kyautata arwalla ya sallaci ɗaya daga cikin salloli guda biyar to shi ko illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salatin ukhra sai Allah ya gafarta mai laifin da a tsakani ne da wannan sallar da waccan sallah hatta yi salliha har ya zan ya sallaci waccan sallah ko da ya sallata waccan sallah sai ya zan wato cikin tsafta yake cikin sarki daga zurbai ƙala yahaya imamu ya haya mu ya ce ƙala malik imamu malik ya ce haramu da ayata ina ganin abin da yake ni to wanda ayace ce da Allah yadda akimin salata kuma an karanta ta akimin salata da zai da sallah na nahari gefunan yini kenan da sahe da marike wato sallar subahin da azahar da la'asar wa zulufan minan laili da kuma can cikin dare wato kaga magariba da isha yake shi ne minan laili innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lalle shawawa ayyukan alheri ayyukan lada suna tafiyar da wato miyagun ayyuka zulubai zalika zikra lizakiri wannan tunatarwa ce ga masu tunawa kun ga a nan sai zan imamu na malik ya ce ga abin da yake haka can baya mun ce wasu malamai sun ce kamar urwa wanda yana cikin da suka bai wannan hadisin ya ce yana ganin ko kuma shi a fahimtar sa ayar da Allah ke ta inna sunan lazina ya kasu nuna ma an zanna min bayyana wal huda ala ayi halin wannan hadisin yana nuna mana irin falalar arwalla da yin arwalla da ta arwalla wato arwalla tana karkare zunubai za mu ji nan gaba to jin ta bayarori ta ta gogewa ko ko sagayar kawai ko ko da sagayar da ta bayar حديث نفس وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه har yanzu dai game da wallah wani daga cikin sahabbai da ake cema abdullahi a sunabihi wasu na cewa kuma sunan shi abu abdullahi a sunabihi a wasu karin kayin tafalfalo game da wannan eh, hadisin cewa wai imamu na malik kamar wahami ya doke shi maroko ya ce abu abdullahi a sunabihi sai ya ce abdullahi sunabi sai masu bayani suka ce a babu wahami ga imamu na malik a wannan ai mutum biyu ne akwai abu abdullahi akwai kuma abdullahi sunabi wanga abdullahi sunabi shi sahabi ne saboda haka an da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala wato Allah suna da aminci Allah su tafi da gare shi ya ce idza tawadda al-abd idan bawa mutum musulmi ya yayi arwalla wato al-mu'min mu'mini fata mabmada ya kurkure baki su da ruwan arwalla to ruwan arwalla nan da ya kurkure baki ne kharajat al hadaya kharajat al hadaya min fi zunubai suna fita kurakure suna fita daga bakin ya kurkure da yafi ya tudda shi wanda ya tudda ruwan nan to tare da ruwan nan kurakuran baki sun abin nan sun tafi to kun ga allahu alam hadda ka ba yorin baki ko ko a saura yaro na baki wai zassan sara idan ya shaƙa ruwa ya shaƙi kharajatul khadaya min anfi wato kurakurai suna fita daga hanci ne sai ya tace kun ga albarka a wallaki sai za ka sala wajahu in ya wanke fuska ta kara al khataya kurakurai zunubai suna fita min wajhihi daga fuskar hatta ta kharuja min tahti asfari ainihi wato har zunubai su fita karkashin magyabtan idanunsa wato abin wato fata idanunsa sai za ga sana ya daini ya wanke hannuwanki cikin arwallah kharajat al khataya kurakurai da zunubai suna fita min ya dai daga hannuwanki hatta ta saruja min ta hake a fari ya dai har ya zan zunubai da kurakurai sun hita karkashin wato akai fatin akai fa hannun bai za mu sa ga ra'ayi idan ya shafi kanki kharajatil khadaya kurakurai suna fita min ra'ayi daga kanki hatta ta saruja min udunai har su daga kunnuwanki to kunnuwa cikin kai suke kunnuwa tare da kai suke kenan ko kenan ya an tawo shafar kai da an shahe kai a hada da shafar kunnuwa tun da su bangare eh, na na kai ko ko a sabunta ruwa wato a shawa su bima'in dalilin to imamu na malik ya tafi akan cewa a sabunta ruwa shi da imamu ahmad da a sabunta ruwa da kunnuwa ko dai cikin kai suke ko da cikin kai suke to shahar daban shahok kunnuwa daban eh wallah alam to amma dai nan kina cikin abin da sun kai hujja da shi saboda an ce in sun ya shahe kai ne wato zunubai suna yata na kai wanda sun ka shahe kai har zunubban sun daga kunnuwa ne kun ga ka sai aka ce za su yi ta da kunnuwa sai kamar ya nuna kunnuwan da da kai duk abu guda ne wallahu alam a yace kuma fai za ka sana rijilaini manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya wanke kafafun al khadaya kurakurai suna fita ne rijilai daga kafafun hatta ta karuja min tati azfari rijilai har kurakuran kama waɗanda an ka yi zunuban da aka aikata da kama sai su fita ta ƙarƙashin wato aka yi kafa ƙala sun maka na irin masu jiri wa salatuhu na filatin lamu sai ya zan tafiya tsaye an wanke zunubbai wurin arwalla to ita ko tafiya ya za a yi ina ladarta kun san dama ta yi a masallaci ita ma tana karkare zunubai in mutum ya taka kawa sai ta dama sai a rubuta mai lada kawa wani kuma a shahin zunubi to yanzu an goge zunubai wurin wurin alwalla to da hiyawa sai ya zan karin lada gare sannan in yayin sallah kuma sallah ma tana gurbe zunubai to ya wanke zunuban to sai ya zan sallar lada ce an ka kima mai an ka mai don haka ya tara lada ya tara lada su suge an gane ko ga wani hadisi shi ma a kan dai falala a rola hadisi na 61 wa haddasa ni an malikin an suhailun na abi tsalai ana abihi ana abi horayarata an na rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam idan ta wasa al'abdul musulmi a wani mumin faga tsala waje a kara jasmi waje ne kullum kafiyacin da zuwa ilai ha bi ainihi ya ilai shi ba wannan hadisin daga abu huraira Allah ki kara miki yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza tawadda al-abd al-muslim idan bawa musulmi aw al-mu'min ko mu'min mai riwaya na shakka cin manzon Allah mu'mini yake ko musulmi ta wancan mai riwaya a sunabi ne radiyallahu anhu shi al-mu'min al-abd al-mu'min yake ko amma wannan riwaya ta Abu Hurairah akwai shakka shin bawa musulmi aka ambata ko mu'mini ai duk guda ne ko da musulmi da mumini duk guda ne ko akwai ya bambanci tsakanin musulmi da mumini mumini wanda imani ya yi karfi cikin zuciya to musulmi ha eh توفني مسلمة مع الذكر الثاني annabi yusuf ya roƙi allah ya sa ya mutu yana musulmi to sai nan kamar musulmi ya tun da dai annabi yusuf ya roƙi allah ya ce allah ka yi min ina musulmi wa alhaƙi ne bisalihin ka riskan da ni ga salihai ka hada ni da su sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce المسلم من سلم المسلمون من يده من لسانه ويده wanda an musulmi shine wanda sauran musulmi sun ka kira daga harkar sa ba su bai cutar da su da harshe bai zagin su bai musu kazari bai musu zambo da sauran dai abin da ake da harshe sannan sun kira daga hannu ne bai musu sata bai musu bai bugunsu bai halibinsu bai kama su bai musu gidanajin ba a yi musu duk wani abu sun tsira to sai ka ɗinka jiwa sai ka ce wanga ai yi na ko to ai imani ne ya hana mai ya cutar da mutane da harshe imani ya hana mai ya cutar da su da hannu Allahu alam su malamai na tauhidi wajen dai bayani sukan ce musulmi shi ne wanda musuluncin sai tsaya ga zane shi kuma mumini wanda imanin musuluncinsa ya kai ha koyi to amma ana amfani da ana amfani da kalimar musulun a kan mumin kuma ai kamar annabiyu ne da su ana cewa wanda annabiyu shine wanda an kai masa wahayi ya za annabi Allah ya ce ya yi wani aiki amma ba a ce isar da sako ga wani ba shi wanda an manzo wanda an manzo shi ku shi ne wanda an yi mai wahayi abin bai tsaya ga kai ne ya aiki da shi ba zai yi aiki da wannan wahayin kuma ya isar da sako ga wasu shi an rasulu to to amma sai mu ji wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anan nabiyyu la kadhib ana abdul muttalib ni annabi ke babu karya cikin wannan magana ana mun abdul muttalib kuma ni na cikan abdul muttalib kun ga wasu ma akwai wata tawaga wata rana da an ce mahajjata wasu mahajjata tawagan mahajjata suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu zuwa na waɗanga jama'a sun kace su ne kaza sai da suka ba shi awa suka yi to kai kai awa yace ana nabi ni ne annabi kaga yana nuna shi ne annabi manzo to saboda haka wato kalima ce wadda ga ma'anarta amma istimali ana amfani da ita har akan wato manzanci kamar yadda shi ma musulun ana amfani da musulun amma ana nuna ko mumin saboda annaba da yawa yana suna cewa ana min al-muslimi ne in ka diba a cikin kisoci annaba wani ya ce in zaka sako ga mutane ne don kan sai tsammanin shi da aike na kawai bai cikin bai cikin aiki da wannan sakon sai ce a wa ana min al-muslimi ne ni ma cikin masu mika waya ne eh to Allah al'am. to ya dan idan bawa musulmi ko mumini ya yi arwallah faga sala wajahu kharajat min wajhihi kullu khadi'a to saboda wanke muskan nan ta dukkan laifi na muska ya fita nazara ila hada ne wanda ya yi bibi da idanunsa to ya fita saboda wanke muska ma'al ma'a tare da ruwa aw ma akhir qadar ma' ko mai ruwa yana shakka shin annabi ya ce ma alma'i ko kuma ya ce aw ma akhiri qadar alma tare da tsugo na karshe na ruwan da sun ka digo wajen wankin huska sai zunubi ya fita tare da su bai za ka sanar jilai idan mai arwalla ya wanke kafafun shi kafafuwa guda biyu kharajat kullu khati'atin mashat hari bilahu to wankin kafafun nan zai zama sanadiyar tafiyar dukan zunubai da ya yi tafiya wanda yake ya yi tafiya ta zunubi ma'al ma'i aw ma'a akhir qadar ma ko dai tare da ruwan ko kuma tare da karshen digon ruwa hatta ya kharuja nakiyan min az-zunub har ya fitte ko da yake kara a ya fita daga zunubansa yana tsarkakakke tsarkakakke eh فإذا بسل يديه فرقت من يديه كل رقيق to ni ne tsallake fai za ga tsala ya daini kharajat min ya daini kullu khati'a bada shata ya dahu ma almai aw ma akhir qadar ma to in ya wanke hannuwa da yake hannuwa suna cikin gabobin aballa in ya wanke hannuwa to dukkan zunuban da hannu ya yi damka na laifi ya yi kamun laifi to ruwa za su sai da wannan zunubin ko kuma karshen digon ruwa to sannan kafafuwa idan ya wanke kafafu kuma wato dukkan tafiyar da ya ta zunubi da kafafun nan guda biyu to zunubin zai fi sama alma'i tare da ruwa aw ma a akhiri qadar ma ko tare da digon ruwa na karshe hatta ya karbi fiye zunubi to kun ga cikin wannan hadisi hada kullu an kai amfani da ita ko fa idza kara yadayni kharajat min ne kullu hadiyati to kullu din nan wace irin kullu ta in dai kullu ta wadda mun ka sani wadda malaman madikin suna suke sama kulliya wadda bata bar komi ba to haddaka bayarori ana aikata kaba'ira da baki ko ba yi hannu ana kaba'ira da shi ko ba yi to kafa ma yanzu wacce wani aiki mutum zai aikata da kafa ya zan kaba'ira da sai wurin banda eh, in ce ya zuwa sata ya aikata kaba'ira in ce wajen wato wani wuri wanda an ka haramta kamar wurin kide-kide wuri raye-raye da sauran ire-iren ko ya yi tafiya wajen mai abin nan mai duba ko mai ko boka to irin wannan tafiya sun haramu. to shi hannu dai dama an san shi da mayan laifuka shi an san shi da mayan laifuka to kun ga akwai bukatar musan fassarar malamai ga wannan hadisi ya suka fassara shi domin ga zahiri sai mun bi zahiriya za mu ce dukkan laifi rola ta wanke dukkan laifin da ake aikata da baki rola ta wanke shi laifin idanu rola ta wanke shi laifin da hannuwa suka aikata rola ta wanke shi kun ga kunnuwa cikin kai kenan abinda an ka saurara na zunubi shi ma da kunnuwa shi ma a ralla ta sha ne sannan tafiyar da aka yi ta haramun ita ma a ralla ta wanke ta to amma dama ana iya fahimtar hadisi da aya daga fassarar malamai to inda aka ce hatta hatta ya karu da lafiya minar zunubi wato har zan tsabtatacce ya fito ko da ya ƙara wallah ya fice daga zulufai yana zarkake shine ce wa kasar ulama wa hada wa nahawa hu min al ahadith allati da ghufran dhunubi bis sagair malamai magadan annabawa wasu malamai sun keɓance wanga hadisin da sauran ire-ire ne na da sauran hadisai ire-iren shi sun keɓance su cewa saga'ir suke mini wato laifuka waɗanda a ƙanana ba ka ba'ira ba ammal ka ba'iru amma su ka ba'irori manyan zunubai abinda ake cewa Kaba'ira ba'ira da laifin da aka ce wanda ya yi shi zai shiga wuta ko wanda ya aikata shi Allah an ce shi ko laifin da kaji an ambata cewa wanda ya ake tashi ba shi ba annabi annabi ya barrata da gari da yin nan su ake ce maka bayarori za su za su iya kai saba'in ko kamar yadda imam zahabi ya kawo cikin kitabul kabaya suna iya kai saba'in to fa la yukazziruha illa tauba malamai sun ce su ka bayarori ba abin da zai kankare su sai tuba to mi an hujjan malamai faɗin wannan magana ra'ayi na koko a'a suna da dalili to aka ce abinda a hujjarsu li hadisi a sahihaini saboda akwai hadisi cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainaha majtunibatul kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a kenan daga sallah zuwa sallah daga juma'a zuwa juma'a to da ramadana zuwa ramadana to kowannen sa yana karkare abin da tsakanin da dan uwa ne sai hadisi ya ce majisu ne batil kaba'ir matuƙar dai ma ba nahiya bace mace masdariya wato in dai an nisanci ta ba'irori to sai aka ci in an nisanci ta ba'irori sannan wayannan sallolin da ramadana azumin ramadana sannan da suke karkare laifuka to ya nisanci ta ba'irori ke nan miza su shahewa baga'ir to wannan hadisin sai nuna a nan salawatu kamfu da juma'a da ramadana suna tattare laifuka amma fagaya don haka in mutum ya nisanci ta bayan wuri sai a goge mai fagaya to kun ga wannan hadisin sai a ɗauko shi kenan a gwama da hadisin arwalla ko ko ku arwalla ta yi sallah ƙarfi eh arwalla ta yi sallah ƙarfi wajen karkare da mutum ta yi hamsa lawa ta yi juma'a a yi ramadana kun da ba a tsammanin yi su yi. sai dai su zan layi guda duka suna karkare laifuka yanzu laifuka da suke karkarewa ga'e wallahu alam to ne sai ce ah, فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدا للإطلاق في غيره wato sai suka sanya takayyidi kiwon ga hadisin ya zo muƙayyadan ko na salloli guda biyar da juma'a da kuma ramadana an yi takayidi aka ce da ga'ir don ya an nisanci ta bayarori to sai an ka ɗauki wannan hadisin ya za hamlan lil mutlaqi ala muqayyid irin waɗanda ba a ba su kuma sai aka ɗauke su aka kayyare su da wancan kuma malaman usulu sun san wannan kuma suna tafiya akan wannan cikin alkur'ani ko cikin hadisai idan aka samu matsaloli guda biyu masu kama da juna ko wanda yake babe guda matsala guda ta zo kayyade guda ta zo babu kaidi to in dai ba guda gudana sai a ɗauki matsalar guda a gama ta da guda kamar yanzu kafara cikin alkur'ani wani wuri an ce fata hariru raka ba cin mu'mina wani wuri kuma an ce fata hariru raka ba to duk kafara ce don haka tunda duk kafara ce sai a ɗauko can muminan nan a kawo nan inda ba a ambaci mumina ba ba ƙari an kawo Allah ba <laughs> ba wai ƙari na an kai ba a'a an fahimci cewa nan da an kai ilaki ba kai yare ba wancan ta ya ya yi fa'ida ga wannan kun ga wannan aikin malamai ne kuma ka'ida ce usuliya to don haka wannan shi ne aka yi a nan wajen kafara alwala da kuma karkare zunubai da salloli suke yi lakin kalamun da dakiki na yi wani babban malami da ake tunani da dakiki ya ce bi ne nazarin shi dai yana zurfa tunani ga wannan matsala kamar bai mai tsaki ba bai tsaki ba eh yace bai yi raddi ba amma yake dai zai kara za a kara dubawa dai a kara duba wa kalam da tin wato ibnu tin babban malami ya ce in tuliba hal هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يسر عليها أم لا يغفر بوصف غائر shi yake akwai saɓani wajen malamai shin ana karkare wa musulmi ta ba'irori in bai doge a kansu ba idan ba ya doge kun san akwai al'israr ko akwai ka da kuma ka aikata baka doge a kanka ba to kamar a kau da kai ga waɗancan da mai laifi ya doke a kan laifi ne su wannan ba su cikin bayani amma dai ya aikata yana bai doge ba kamar so guda kan ya aikata wannan laifi ba ya doge akan aikatawa ba to ana goge mai wannan laifin saboda a wannan nan da ya yi ko ko a'a kananan zunubai kawai ake gafarta ne قال na كله da yi فيه مظالم ibadi yake to sun ce Sai wannan ka bayar ana yaye mai wasu suke a akwai ne. yake amma a sani abin da yake ce tabban tabban shi wannan babu gardama duk inda kaji an ce ana ta zunubai in kai kaza ana ta zunubai in kai kaza la ya da yi ma mazalimul ibad zaluncin da mutum yawa bayan Allah haƙƙin bayan Allah bai shiga ciki babu wanda Allah zai gafarta ma haƙƙin wani saboda ya yi sallah ham salawati ko ya yi juma'a ko ya yi azumin ramadana ko ya yi arwallah wannan haƙƙin shi na nan hadda jihadi bai karkare haƙƙin wani jihadi yana karkare laifuka hajji yana karkare laifuka amma hadda hajji da jihadi ba su karkare haƙƙin wani sai an biya saboda haka a nisanci haƙoƙin bayi ah. وقال ابن المؤمن لا يقول أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يعذره من الأسباب yace bai zan ba idi ba abinda za a ce a bayyuwa ya zan wasu cikin mutane a gafarta musu ta ba'iro ne a gafarta musu kuma kananan zunubai ni zai sa haka wato gwargwadon ihlasin mutum irin niyya ce da kyau da yin wannan arwalla don Allah wai ra'ihi min al-insani wal adabi da abin da ya kiyaye da kyau da tawa ga arwalla da kuma ladubba wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kuma wannan bai ba a cewa bai yiwa amma kuma ba a tabbatar da yiwa haka ba zan in ha Allah wa mutum haka ne ya karkare mai haddaka ba ira din da da kana zubai to wannan falala ce wanda Allah yana ba wanda ya ga dama wa qala nawawi ما waradat به al-ahadithu annahu yukaffaru ko kuma yukaffiru in wujida ma yukaffiru min wato hadisan da suka zo a kan cewa karkare zunubai aiki kaza yana karkare zunubi to ya an samu kaba'ira sai a yahe ta wato in waje da ma yukaffiru min al kaffara ya samu saga yana a karkare ta wa in lam yusadid fakirata in ko ba a dace da ka ba karamin zunubi wala kabirata ya zan kuma ba babban zunubi ba karami ka ya zan mala'iki kenan ko to wanda yake babu kaba'ira babu saga'ira to kutiba lahu bi hasanatu sai a rubuta mai lada mada lada kyawawan ayyuka wato wanda sai a bi daraja to sai a tsawaka mai darajojinsa to wannan dai shine kan takaitaccen bayani akan wato wannan hadisai da ake magana cewa kaza yana karkare zunubi kaza yana karkare zunubi har da muka zo nan game da arwallah wallahu alam hadisi na 62 wa hadathani an malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hana salatu al-'asr faltamasa an-nasu wudu'a فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من ذات أصابعه أنا بن مالك الله يقرأ ما يرضى عندك خادم من الله صلى الله عليه وسلم أنه sallama annahu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم da منظر الله سيرا دعمين الله ثبت قريش وترانا وحانت صلاة العصر alhali lokacin sallar la'asar ya yi ana taron cinciriton jama'a an yi wani taro ko ana wani yaki falta masan nasu wa zuwan mutane suka nemi ruwa a walla falam ya duhu ba su same shi ba ga sallah ba ruwa a wannan wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai wa tuhin sai aka zo manzo Allah ta da aminta Allah ta fada gare shi da ruwa a wala fi ina'i a cikin abin sa ruwa zo kamar a cikin wani kasko ko wani wata ƙwarya haka fawada a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi zalika al-ina'i ku? sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya aza hannu ne cikin wannan abin saruwa wato da ya sa hannu an ce waye farautan sai ya haka sai ya shigar da su sai ya hissuwa da ya hissuwa sai ruwa suna bulbulowa da farautan ruwa na bukukuwa da farautan a maran nasa sun ma'amalar nasu na ya hori mutane ya tawarda suna a rala minhu daga wannan ruwan Kala anasu anasu ya ce fara aikin ma a yambu sai ya ga yana uku ko yambo, ko yambu wannan ba tana da mulka uku wurin nan fil yana iya zama min na ba'a yambu kada fara yanzu nasara yanzu yana yanzu kuma na ba'a yanzu kun ga ya zamin babi daraba ya mu, to akwai kuma na ba'a ba'u? min bi fataha yabtau kun ga wato fi'ili mai huska uku ga ainihin kalma ce ruwa na bukukuwa min tashi a fadi daga karkashin farustan to ɗan uwa Kunga ga imamu na malik ya kawo wannan hadisi nan akwai magana a rola cikin hadisi ko domin an nuna in an tashi sallah za a nemi ruwa ko don an ce falka masan nasu wa zuwa mutane sun ka nemi ruwa ashe kai mai sallah in lokacin a rola yi ba zaman ka za ka yi kancan take ba kake babu ruwa a a bida za ka yi sai in baka samu ba sannan na za ka ce to ban samu kun ga wajen neman ruwan nan sai aka samu yan ruwa yan kaɗan wata riwaya ta nuna cewa ruwan cikin sarka zuke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a zuge su cikin abin saro a cikin abin saruwa ne ba cikin kaskon ko wannan wato ƙwarya da an ka zuba mai ruwa ya ce yana iya shanye ruwan nan yana iya shanye su ya kwankwaɗe su sun gashe ba su da yawa sai manzo Allah ya sa farukan su ya sa da sunan Allah sai ga mu'jiza ta bayyana mu'jiza cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa suna bulbulowa ko ta ruwa bayan yambau suna ɓuɓɓugowa ko wata ruwaya kuma ya furu suna kwarara to ɓuɓɓugowa wani lokaci abu na ɓuɓɓugowa sannu sannu kuma yana yin ɓuɓɓugowa kamar wadda famfo kan famfo ya bani ya rai ka fa ya ka far da ruwa to shi ai ya furu kun ga yambu shine in dai ruwa sun ka ɓuɓɓugo ko sannu sannu suke ɓuɓɓugo ana ta mamba'ul ma' inda ruwa suka mutu kuma ina yi su hito kamar yadda abin nan iskar wato ruwan abin nan ruwan zanzan sun ka kasance ko don ruwan zanzan lokacin da a sun ka bugo da karfi sun ka bugo har ma ita ta take da zam zam zam wato ruwan su bugowa ya isa ya isa ya isa yanguwa eh, mamarin wanda ya fi gugu da ruwa yin eh, ruwa na bugowa ko kaɗan kaɗan suka yi tuwa a yi sannu sannu suna taruwa suna taruwa ga wani eh, sai su zan marmaro to kun ga a ƙarƙashin wannan hadisi wajen koyar da harwalla da neman ruwan harwalla sai ga shi kun mun samu ƙari don mun samu da la'ilin nubuwa mun samu dalilai daga cikin abubuwan da ke gwada manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ba a saba ganin ruwa sun kubbubo ga jikin ɗan adam ba tsakanin fata da jini a ce ruwa na hitowa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ga wannan to kun Allah ya ba annabi Musa in cikon mu'jiza cewa ya bugi dutse ya bugi dutse sai ruwa sun ka bugo ga dutsen na har ma aka ce kan hango ko marmarin ruwa goma sha biyu alkur'ani ba mu labari yanzu kuna ganin da hitowar ruwa ga dutse da hitowa ga hannun mutum wani ya fi ban mamaki eh? na hannu ya yi ban mamaki saboda dutse dama yana da alaka da ruwa don ko gine rijiya an kai an saba ruwa cimma ruwa cikin dutse ko a ce yan uwa na suna da alaka to amma a ce hannun mutum ruwa suna bugowa suna suna zubowa har ma a samu mutum saba'in ko tamanin don ba so gudana ma an ka samu wannan akwai ruwayu daban-daban wata ruwa an ce ruwa sun bugu ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har wato mutum saba'in sun kai arwala wata ruwaya mutum ah, tamanin wata ruwaya mutum ɗari uku mutum ɗari uku kun ga wannan ya nuna mana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullahi hatta manzon Allah ne musa gaskiya domin ita mu'jiza ƙalubale ce ga masu kallonta mutanen zamanin na waɗanda suke jayayya Ta su waɗanda yake masu jayayya sun san cewa wannan abin ba su zuwa da su ko mumine liyar zadar da zina amanu imana mumine su ko sai su ƙara imani sai su ƙara natsuwa ta kai abin da muke kusa gare shi na musulunci da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muke gaskiya ne to an samu mu'jizoji ga annabi sallallahu alaihi wasallama mu'jizoji da yawa fata wata annasu sai mutane suka yi arwallah hatta ta wasta umin inda afirin suka yi arwallah har na ƙarshen kowa da kowa babu wanda ya rasa ruwa kowa ya samu ya arwallah sallallahu alaihi wasallam ah. zan so in dan karanta muku wani abu kaɗan yace wa fil hadisi dalilun na cikin wannan hadisi akwai hujja ala anna al-muwasat anna al-muwasata mashru'atun inda darura taimakekeniya wato wannan hadisi ya nuna ah, wato mashru'a shari'a ta tada taimakon juna inda zarura lokacin da ake da bukata liman kana fi ma'ini fi ma'ini fadala in dai na da saura ga ruwa ne an wazo yi daga rawar za ka in kai a wallah ko cikin daji ake ka taimaka ma wani da sauran ruwanka wa an daga wata wace a minar mai wato kuma wannan hadisin ya nuna mana cewa mai an mai alalan ya kafato cikin ruwa la yusayyiruhu musta'malan bai mai da ruwan su zan kama a ce ma'un musta'amalin ne an kun an ce ko har hal musta'amalu ko an karanta ruwan da an kai aiki da to ɗiba hannun mutum ba bai mai da ruwan su zan musta'amal musta'amal shi ne wanda an ka wanka ga gabobi an ka tara ruwan wankin gabobi wasta dalla bihi shafi'i imamun shafi'i don haka uru daban musta'amal daban suru shi ne wanda mutum ne. ya raga cikin abin nan cikin kasko ne ko cikin kwano bayan ya yi awalla to wannan shi ya so sun yi ne. to amma ya an ce musta amalu wanda an ka wanka an ka tattaro ruwa kuma wanda jiki ne yake sumul sumul ba dauda ai ba a ma gane an wanke jikin an yi awalla da su ko an yi wanka da su tsoron hayawa da su kuma sun sha sun raga abinda sun fi sha sun karaga to واستدل الشافعي به واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندم لا حكم wato imam shafi ya fahimta daga wannan hadisi na wannan mu'jiza din nan cewa umarnin da shari'a ta ba zuwa cewa a wanke hannuwa guda biyu kafin a sa su cikin abin tsaruwa, to umarni ne na mustahabbanci amru nadabin la hatam ba wajibi bane ai ko a malikiya ba a ce wajibi ne ba sai an kai sunna ne ko wa kasar da yadda ne irin su aini kabla idkhalin ma fil ina qala iyad alqali iyad ya ce nabul ma wato mabbubbuwar ruwa ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rawahu thiqatu wato amintattun masu ruwaya suka ruwaito shi min al'adadil kasiri daga adadi mai yawa wal jamil gafiri taron jama'a masu yawa anil kafati kuma wayannan wanda suka yi ruwaya sun yi ruwaya muttasila wanda yake ta sadu bi sahaba da sahabbai kenan ba ba ce wato ba ta tsaya ga sahabban ba har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun ruwaito aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika fi mawadin ijtima'il kaseer kuma an samu hukumar ruwa ta hannun mazu Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin taron jama'a minhum fil mahadin akwai wurin taruka wa majami'il asaki da wuraren da rundunonin yaƙi sun katawa walam yarid an ahadin minhum inkarun ala rawi zalika an yi riwayan nan abubuwa na da an kai gaban jama'a babu wanda ya taɓa mutunta wannan riwaya mai ruwa ya ba da labarin ce ya ga ruwa sun ko? ga hannun manzon Allah ba a samu wanda ke kayuwa ne rage dai yau da an kai haka ba a taɓa samun wannan inkarin eh fa hadan nau'u nawu mulhaqun bil qat'i min mu'jizati don haka irin wannan mu'jiza ta zan amrun qat'iyyin riwaya ta mutawatira wadda ko shakka babu cikinta wanda mun ka tabbatar da Fatiha Allah ya saukar da ita ta hanyar jibrila ilmin kadai yance ba wanda ku zai sun musulmi cewa ba ba Allah ya saukar da Fatiha ba ko Qur'ani to haka shi ma wannan mu'jiza an tabbatar ta ta gudana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ya ce naba'ul ma'a min bayni asabihi hubbuwar ruwa tsakanin harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tarrar ya maimaitu fi ingace mawaɗina a wurare daban-daban fi mashahida gulma, wuraren halarta masu girma wata ruka masu girma to wa da min turkin kasira kuma wannan riwayar ta wannan mojiza ta zo ta hanyoyi masu yawa yufidu majmu'uha al ilm al qat'i kuma in mun ka tattaro wannan riwayoyin sun fa'idantar da mu ilimi na tabbas cewa yanki abin ya faru al-mustafa da min at-tawatur ma'anawi wanda yake an fa'idanci tawaturi na ma'ana qala al-hafiz imam al-hafiz ya ce fa akhadha al-qurtubi kalam iyas wa tasarrafa nan ana ganin cewa wato imam al-qurtubi ya yi riko da maganar malam al alqadi iyas amma sai dai ya yi tasarrufi ciki wato sai ya zan akwai tayi da rage wani wuri wa hadisu na ba'alma wato hadisin fuffugowar ruwa جاء من رواية أنس يا ذو رواية أنس عند الشيخين أو جاء إمام البخاري لمسلم وأحمد لرواية أحمد وغيرهم لونر من خمسة طرق وأن اللي بيان رواية تا yake son bayanin riwaya sai ya je ga wannan cikon إن شاء الله a sai hadisi na 63 akwai lokaci ko to to muna ya tsaya a ƙarshen wannan hadisi na 62 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara muna imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara muna kaunarsa da son sunnarsa da kwaikwayo da ayyukansa kuma wannan karatu da muka yi Allah ya sa ya amfani mu ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu da wannan nake takaitawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna lokaci na gaba domin tsorawa inda muka tsaya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh